Ah, a gaskiya mu yi namu iya bincike don mu gano abin da yake damun sa amma ba mu gane komai ba wallahi amma idan da akwai wani mai bada maganin gargajiya da kuka sani ku gwada zuwa wajen sa ku gani eh daman da akwai wani mutumi da na sani wanda yake bada maganin gargajiya to mu tafi can mu gani Assalamu alaikum ya zama jama'a da ku amsawa Ni ne mai ba da maganin gargajiya kuma a warke. Mu ne masu fitar da aljanu da karfin tsiya. Ni ne mai razana maye idan mahi ya gani sai an tar jikinsa ya kaɗa. Me ke damunsa? Wallahi ana zaune da shi kawai sai muka ga ya faɗi. Mun je asibiti da shi amma sun kasa gane abin da yake su. shi yasa muka ce bari mu zauna ok to muna da sharaɗi akan aikin mu dubu hamsin muke yi amma za a bamu dubu talatin idan yaro ya farfaɗo sai a kawo mana dubu ashirin mu kuɗi ba su ne damuwar mu ba yanzu mu abin da muke so da kan kai mana kokarin a bashi magani ya farfado wani gida mu tattauna yau da gidan ka na zo gida hira aikin kai mana alfahari na ido da gudawa Ah, zai samu lafiya koma da shi gida zuwa anjima kaɗan zai farfado yanzu fa kusan awa uku fa bai farfado ba assalamu alaikum wa alaikum assalam ina wuni baba Lafiya kalmar nan. To ya jikin na safa To wallahi har yanzu jiki babu sauki. Mun je asibiti amma an kasa gane ko me ke musa Mun je wajen wani mai bada maganin gargajiya ya karbi kuɗin mu. Yayi mai wasu abubuwa ya ce mu je da shi zuwa gida. Zuwa an jima kaɗan zai farfaɗo amma har yanzu bai farfaɗo ba. Ha? To menene sunan wanda kuka ji wajensa? To to ina ganin kamar sunansa Malam Idi. ai wannan ba mai bada maganin gargajiya bane ba kasu kasurgumin dan damfara ne ba shi da maganin komai salon damfara ne kawai Allah ya isa tsakanina da wannan mutumin ni kam na ga alamar damfara a cikin lamarinsa baba ya dan damfara ne baba to amma me zai hana a kai shi shahare cibiyar nan wadda ta shahara wajen ba da ingantattun magungunan gargajiya wadda duk rashin lafiyar mutum idan aka je da shi wannan cibiyar da izinin Allah zai samu lafiya wannan cibiyar ita ce ikon allah islamic medicine ingantacce cibiya ta alhaji rabi'u dan talangawa ikon allah islamic medicine ta shahara wajen bada maganin hawan jini da ciwon suga da ciwon anta da malaria da ulsa da kuma kamun miyagu wato mayu sannan idan kana so a cire ma maitar duk suna yi suna bada maganin iska ko mikan garasu waɗanda aka turo ko waɗanda suka kama ka da kansu kai iska ko na gado ne za a samu alhaji rabi'u dan talangawa a kaɗanya ta ƙaramar hukumar birnin gwari yamma da sabuwa local government

wannan cibiya mai taimakon al'umma kuma Allah ya saka mu Alhaji gabi dan talangawa da alkhairi amin ma amin Allah ya kara ɗaukaka wannan cibiya mai albarka wato shahararren wajen nan da babu irin irinsa a najeriya wato ikon allah islamic medicine cibiyar magungunan gargajiya ta alhaji rabiu dan talangawa har yanzu bata yi kasa a gwiwa ba wajen tallafa ma al'umma da magungunan gargajiya waɗanda suka shafi hawan jini ciwon suga ciwon anta da malaria da ulcer ba nan kawai suka tsaya ba sun hada da kamun miyagu wato mayu da iska sannan idan kana son a cire ma mai duk suna yi sannan suna ba da maganin iska ko mikin gagasu waɗanda aka turo ko waɗanda suka kama ka da kansu Kan iska ko na gano ne za ka samu alhaji rabiu dan talangawa a tashar kaɗanya ta karamar hukumar benin gwari yamma da sabuwa local government jihar katsina domin ƙarin bayani sai ka tuntuɓe shi ta wannan nambar magani a gwada insha allah za a samu waraka ikon allah islamic medicine ko da kuɗinka sai da ka don haka kar ku bari a baku labari